الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجمع والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci mai albarka yammacin talata sha takwas ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daga hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma ya daidai da sha uku ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya ta annabi isa alaihi salatu salam muna ci gaba da fassarar ayoyin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran kamun nan akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko na cewa cikin bayaninka a kan yakin badar ya nuna cewa abubakar ya gama laifi babu shakka ba ma abubakar ba da saura daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun gama laifi amma sun ga mala'ika a sura ta ɗan adam kamar yadda hadisin da muka ambata a jiya yana nuna cewa aikin hada jibril ya mala'ika abubakar ya ce fara'aitu alaihim ama'iman bil na gansu da fararen rawun nan a surar 'yan adam ya gansu domin babu wanda ke iya ganin mala'ika a surarsa ta yanayin halittarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga jibril a surarsa sannan wani lokaci mala'ika kan bayyana sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama su gan shi a sifar wani bako wanda ba su taɓa ganinsa ba kamar a hadisin iztala alaina rajulun wani mutum ya fito mana kaga bayan ya tafi annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa innahu jibril atakum li yuallimakum dinakum sannan kuma mala'ika jibril yakan zo galibi a surar ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duhayyatul kalbi yakan zo a surarsa kyakkyawa ne shi daga cikin sahabban annabi to mala'ika jibril galibi yakan zo a surar wannan mala'ika din a surar wannan sahabi da haka har wani lokaci in suka shi sai su zata zuhayyatar kalmi ne sai in annabi ya musu bayani ya ce ai jibril ne ya zo a surar to da haka wannan ke nuna maka cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun ga mala'ika a sura ta ɗan adam akwai kisa da mutum zai yi na tsautsayi kuma ba zai yi kafara ba kamar mutum ya mari mutum ya mutu kuma ba zai yi kafara ba babu kisan da mutum zai yi ko da na kusa kuskure ne da tsautsayi face sai ya yi kafara dole zai yi kafara na fata an fahimta Allah ya hmm? ba ta da fara mun tsaya a ƙarshen aya ta sha hudu na sha uku za mu tashi a farkon aya ta sha hudu inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa zuyina linnasi hubbu shahawat na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد Allah maɗaukaki ya ce zuyyina linnasi an ƙawata wa mutane hubbu shahawat san ababen sha'awa da zukata ke karkata zuwa gare su minan nisa'i kamar mata walbanina da kuma 'ya'ya walƙanadir da kuma dukiyoyi almuƙantara wadda ake tarawa minan zahabi na daga zinari walfiddati da kuma azurfa walkhailil musawwama da kuma dawakai almusawwama waɗanda suke sanannu wal an'am da kuma dabbobi wal harf da kuma kayan gona zalika mata'ul hayatid duniya Allah ya ce waɗannan duka mata'ul hayatid duniya jin daɗi ne na rayuwar duniya wallahu indahu husnul ma'ab shi Allah madaukakin sarki kyakkyawar makoma a gare shi take wato a wannan aya mai girma ubangiji ta'ala yana bayyana wa bayansa wasu jigogi da kuma tushe na ababen da suke iya ɗauke wa mutum hankali daga ubangijinsa a nan rayuwar duniya kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce alhakumu takafuru hatta zurtumul maqabir wato yawai na wasu abubuwa a nan duniya sun shagaltar da ku daga bin ubangijinku da kuma yin aiki da zai tseratar da ku ranar alkiyama daga azabar Allah hatta zuttumul maqabir har sai da kuka ziyarci wato makabartu wato mutuwa ta riske ku to anan ubangiji ta'ala yake bayyana yadda aka kawata wa mutane a nan duniya waɗannan abubuwa ɗin ta yadda waɗannan abubuwan suke shagaltarwa Allah ya ce zuyyina lin nas an ƙawata wa mutane kaga bayyana an kawo shi ne mabniyun lil fa'il wato mai madad ba a ambaci wanda ya ƙawata din ba sai aka ce zuyyana an ƙawata kaga an ɓoye maka sunan wanda ya ƙawata to anan ma abota ilimin tafsiri suke magana suka ce to wane ne ya ƙawata din a wasu daga cikin ma'abota ilimi suka ce abinda ake nufi da zuyina nas an kawata wa mutane ubangiji ta shi ya kawata to amma me yasa ba a fito karara aka ce zayyana Allah linnasi hubbu shahawat ba ba a fito karara aka kawo shi ya zama maf'ul abin nan mabni lil ma'lum ga wanda yake sananne ne wanda ya ainihin wato kawata din ba me yasa ba a bayyana shi karara ba abin da yasa ba a bayyana shi karara ba sakamakon anan abubuwan da aka lissafa maka na cewa an kawata wa mutane an lafsafo su ne ta fuskar kushe musu ba ta fuskar yaban abin ba to tunda kushewa abin ake ba yaban abin ake ba baya daga cikin hikima a danganta abin zuwa ga Allah maɗaukakin sarki domin ana kushe yadda mutane aka ƙawata musu san mataye da 'ya'ya da dukiyoyi na duniya ta yadda ababen sun kau da su daga bin tafarkin ubangiji ta'ala to kaga abu ne wanda yake ba abin a yaba ba abu ne na abin a kushe to kuma waye ya kawata hakan a zukatan bayi ubangiji ta Allah to tunda shi ya kawata haka a zukatan bayi ba za a danganta kai tsaye ga ubangiji ta Allah ba dole a kawo shi ta siga da zai zama na an yi hikima a cikin bayanin da kuma balaga wannan yana daga cikin wato balaga ta alkur'ani shine a sanya kowace magana a daidai da yadda ta zo Allah madaukakin sarki yana cewa wa la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada kaga lokacin da za a ambaci sharri sai aka ce sharrun urida ba ambaci wanda yake nufin bayi da sharrin ba amma da za a ambaci alkhairi am arada bihim rabbuhum sai aka ce arada aka fito da magana fili sakamakon alkhairi ake ambata a wannan wuri din da haka duk lokacin da za a ambaci abin da yake na alkhairi ne kai tsaye danganta shi ake zuwa ga ubangiji ta ta'ala amma abin da yake kushewa ake yi to ba za a danganta shi kai tsaye a faɗe shi a fili daga ubangiji ta ta'ala ba saboda maganar ta zama daidai da yanayin da maganar ta zo ciki to don haka abin da ake nufi zuyina linnas a nan ba a fito da ƙararan wanda shi ya ƙawata ɗin ba saboda yanayin maganar bai dace da a fito a faɗe shi ƙarara da danganta shi zuwa ga ubangiji ta'ala ba abinda zai gane zai sa ka gane cewa lalle wanda shi ya ƙawata musu din shine ubangiji ta'ala amma ba a bayyana ba Allah madaukakin sarki ya bayyana a wata ayar yake cewa inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha linabluwahum mun sanya duk abin da ke ban ƙasa zinatan wato abu ne wanda yake ƙawa abu ne wanda yake ado linabluwahum saboda mu jazabe su mu ga wane ne wanda ababen nan na kawa na duniya za su shagaltar da shi ya kibin Allah su shagaltar da shi ya yin aiki domin lahirarsa na fata an fahimta to hikima na ƙawatawa bayi waɗannan abubuwa da ubangiji ta'ala ya lissafo su saboda a ga su wane ne waɗanda waɗannan abubuwan za su ruɗe su su yaudare su su ja hankalinsu daga yi wa ubangiji ta'ala bauta su wane ne kuma waɗannan abubuwa ba za su kawo musu da hankali ba ba za su yaudare su ba tare da cewa ga abubuwan nan an lissafa suna rayuwa tare da waɗannan abubuwa bai taɓa ɗauke musu hankali daga bautawa Allah ba bai taɓa ɗauke musu hankali daga yi wa Allah biyayya ba bai sa suka yi rafkanuwa daga bin Allah maɗaukakin sarki ba suna nan akan imanin su babu abin da ya kawar da su to ubangiji ta'ala ya ce zuyina linnas wasu daga cikin ma'abota ilimin tafsiri kuma suka ce zuyina linnas abin nufi anan wanda shi ya kawata wa mutane waɗannan abubuwa ɗin shine shaitan domin Allah maɗaukakin sarki ya ce zayyana lahum a'malahum shi shaitan ya kawata musu ayyukansu wato ayyuka waɗanda suke sun shagaltar da su sun kawar da su daga ubangiji shaitan ya kawata musu shi don haka dangane da mata sai shaitan ya kawata musu mata sai suka yi ta saɓon Allah ta ɓangaren mata yi wasu shaitan ya kawata musu yayaye sai suka saɓi Allah dangane da yawan 'ya'ya da suka samu wasu kuma dukiya da suke tarawa shedan ya kawata musu shi sai suke ganin wannan dukiyar babu abin da ya fita wannan sai ya kawar da su daga ubangiji ta'ala to kaga idan ka ɗau fassarorin nan guda biyu na cewa imma ubangiji ta'ala shi ya kawata musu ko kuma shedan shi ya kawata musu wanne fassara ne wanda zai fi zama daidai da sauran ayoyin alkur'ani babu shakka wanda shi ya kawata din shine ubangiji ta'ala shi wannan ita ce magana mafi ƙarfi a cikin tafsirai biyu da ma'abota ilimi suka yi za ka fahimci haka ne kuma a faɗin ubangiji ta'ala قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات وانين يا هرم تاوى بايو سا وانين ababen ado da ƙawa na duniya da ubangiji ta'ala ya fito da su a bayansa domin su ji daɗin rayuwar duniya don haka a cikin wannan ayar waɗannan abubuwa da za a lissafo maka an lissafo su ne domin a kushe wa wanda waɗannan abubuwa suka kawo masa da hankali da tunani har iya ƙi biyayya wa Allah suka sa suka janye hankalin ya ta wato sakon ubangiji ta'ala amma don waɗannan abubuwa ba su ainihin kawar da hankalin mai shi suka janye hankalinsa daga yi wa Allah maɗaukakin sarki biyayya ba to ba a ainihin kushe waɗannan abubuwa ba kamar yadda za mu yi bayani nan gaba insha Allah ta'ala Allah ya ce zuyyana linnasi hubbu shahawat wato an ƙawata wa mutane san ababan sha'awa na daga cikin abin da ke fassara maka zuyyana linnasi hubbu shahawat kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa huffatin naru bil makari ah, bi shahawat huffatin naru bi shahawati wa kuffatil jannatu bil makarihi wato ita wuta an lullube ta ne bil shahawat da ababan da rai ke so duk wani abu ash-shahwa daga al-ishtiha wato duk abin da rai ke karkata zuwa ga wannan abun to wannan karkatar da rai ke zuwa ga wannan abun shi ake cewa sha'awa ran dan adam na karkata zuwa ga mace ran dan adam na karkata zuwa ga ƴaƴansa ransa na karkata zuwa ga dukiya da sauran abubuwa da aka lissafo da kai abin da ake nufi da ashahawat kenan jam'i ne na ashahwa wa shahwatu ma tashtahihi an-nafsu wa tamilu ilayhi wato da abin da rai ke so kuma rai ke karkata zuwa ga wannan abin shi ake ake nufi da ashahwa to Allah madaukakin sarki yace wato zuyina lin hubbu shahawati an kawata wa mutane hubbu shahawat wato san ababai da rai ke karkata zuwa gare su to sai aka ce minan nisa min nan bayaniya ce wato akan zo da ita domin ai fashin baki ai karin bayani dangane da abin da yake an riga an ambace shi a baya domin da aka ce zuyyina linnas hubbu shahawat an ƙawata wa mutane wato san ababen sha'awa da zukata ke karkata zuwa gare su kaga an gama maganar to amma sai aka ce minan nisa'i sai aka kawo min domin ai fashin baki dangane da abin da ake nufi da sha'awa din sai aka lissafo maka aka ce minan nisa'i wal banin wal qanatir al muqantara har zuwa ƙarshe da aka irin wannan nau'i na min ana wato ana ce da shi min al bayaniya wato min ne da ake zuwa da shi domin yi ƙarin bayani akan abin da yake an riga an faɗe shi a dunkule a baya ina fatan an fahimta wannan ke nuna maka cewa min a harshen larabci na ɗauke da ma'anoni da dama yana ɗauke da ainihin ma'ana ta al-ibtida'u wato a zo da min wanda ke nuna faruwan wani abu farkon faruwan wani abu kamar yadda Allah madaukakin sarki yace minallahi minallahi zil ma'arif min daga ubangiji ta'ala na nuna maka faruwan wani abu farkon faruwan wani abu daga inda ya fara to kaga wancan min din ya bambanta da irin wannan min din kuma ubangiji ta'ala yana cewa wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar min daga abin da muka arzuta ku wancan min din nan kuma na mimma razaqnakum ya bambanta da irin wannan min ɗin wancan min ana ce da shi at-tabi'iyya wato wanda yake nuni akan wani kaso wanda yake ɗan kaɗan daga cikin abubuwa masu yawa to kuma nan sai aka ce min wadda wannan min ɗin kuma ya zo bayaniya ne ina fata an fahimta Allah maɗaukakin sarki yace minan nisa'i na daga mata wato mata suna daga cikin ababen da aka ƙawata su a wazukatan mutane ta yadda zuciya ke iya karkata zuwa ga mace idan zuciya ta karkata zuwa ga mace to babu shakka zai iya kai mutum zuwa ga halaka sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya tseratar da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ingantaccen hadisi yake cewa ما تركت بعدي fitnatan adarru على الرجال من النساء yace baya na ban bar wata fitina wacce wannan fitina ta fi cutar da maza ba kamar mata wato akwai fitina mai tarin yawa dangane da mata to annisa kaga anan an ce hubbu shawati min nisa san sha'awa daga mata Su waye kenan suke sha'awa daga mata maza to amma ba ambaci mata ba abin nufi hatta su ma mata an ƙawata musu san sha'awa daga maza kamar yadda maza aka ƙawata musu san sha'awa daga mata amma sai aka ambaci su mata domin galibin abin da ya fi faruwa shine namiji shine wanda yake gabatar da kansa zuwa ga mace mace ba ita take gabatar da kanta zuwa ga namiji ba galiban sai ɗan kaɗan to tunda a bisa abin da yake shine mafi yawan faruwa namiji ya gabatar da kansa zuwa ga mace to sai aka danganta magana zuwa ga abin da shi ya fi faruwa galibi aka ce hubbu shahawati minan nisa'i amma na daga cikin ma'anar akwai hubbu shahawati minan rijali domin su ma mata an kawata musu maza kamar yadda su maza an kawata musu mata wata sakamakon bin maza to anan kuma sai ta karkace daga bin Allah madaukakin sarki kamar yadda wani sakamakon mace sai ya ainihin karkace daga bin ubangiji ta Allah to Allah madaukakin sarki yace an kawata wa mutane wannan to dan me aka ambaci hubbu shahawat minan nisa an kawata wa mutane wato san sha'awa daga mata an ambaci wannan ne ta fuskar kushewa ga duk wanda zai biye wa mata har wannan biye da zai ta kawar da shi daga yi wa Allah madaukakin sarki biyayya ta kawar da shi daga ibada ka kawar da shi daga yi wa kansa ababai na ibada da za su amfane shi a ranar tashin alkiyama wadda mata za su shagaltar da shi har ya kangare ya daina bin Allah maɗaukakin sarki har ma kai su zama ainihin sababi na shigarsa cikin wuta wadda kuma wannan ya faru da dama daga cikin mutane sai ka ga sakamako da dalili na mace mutum yana kan shari'a da karatun alkur'ani da bautawa Allah maɗaukakin sarki amma sakamakon an jarrabe shi da son wata mace sai kaga kuma ya san gari sau da tarin yawa za ka tadda namiji a mu'amalolinsa ko a harkarsa wani ba komai yasa yake aikin damfara ba sai dan matarsa yana bala'in santa ita kuma ta ce dole sai ya kawo mata abubuwa da take bukata to don haka zai je ya dare ya bi rana ya yi yaki halal ya yi yaki haram domin ya faranta mata kaga hubbu shahawati minan nisa anan ya zama masa halaka akwai wanda matarsa sakamakon soyayya da yake wa mace sai ta sa ya canza addininsa yana kan musulunci Allah ya jarrabe shi da son wacce take ba musulma ba shi kuma yana kanta sai ya biye mata sai kaga ta canza masa addini akwai wanda yana kan shirya da yi wa Allah madaukakin sarki biyayya amma sakamakon soyayyar da yake yi wa mace to sai ta kawar da shi daga bin ubangiji ta'ala sau nawa mace ta sa mijinta aikin shirka sau nawa mace ta sa mijinta bai zauna lafiya da iyayensa ba sau nawa mace ta samu namiji bai zauna lafiya da al'umma ba ya zalunci mutane ya tauye musu haƙƙinsu ya ƙi bin ubangiji ta'ala sakamakon soyayyar da yake mata to kaga wannan hubbu shahawati bin nisa wanda ake kushewa ake korewa amma akwai hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa at na daga wato an soyar min a cikin wannan duniya taku na daga cikin abin da ubangiji ya soyar min annisa'u mataye wa qib da kuma turare a wata riwaya wal khayl da kuma dawakai to kaga a fadin sa cewa hubbi ba ilayya min dunyakum nisa a wannan duniya taku an soyar min da bata wato matayensa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana daga cikin abin da yake so a nan duniya matayensa ba a nufin an nisa sauran mata matayensa ake nufi an soyan masa da su shi yasa ka gane fassarar wannan hadisi a wani hadisin na daban da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli ni ne mafi alkhairin ku dangane da iyalaina yakan so matansa soyayya ta tsakani da ubangiji soyayya wacce take akwai amana ciki da tausayi da rahama ba soyayya wacce take dauke da yaudara da tauye haƙi da kaskantar da mace ba kamar yadda ke faruwa a tsakanin ma'aurata a yau to don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗin haka wannan magana ta wato hubbu shahawat minan nisa an ambace shi a nan ne ta fuskar kushewa ga waɗanda suke son mataye har su wuce gona da iri ta yadda wannan soyayyar takan haifan musu da rafkanuwa su manta da bin Allah maɗaukakin sarki su manta da yi masa biyayya su manta da bin dokoki na ubangiji ta'ala wannan yasa wani da aka soyan masa da san mataye sai ya kasance yana aikin zina kaga wannan abun kushewa ne wannan soyayyar da yake yi wa mata wani sakamakon soyayya da yake yi wa mataye yake ainihin yi musu almubazzaranci da dukiyarsa yake ainihin lalata 'ya'yan mutane yake lalata musu tarbiyya duka wannan na daga cikin hubbu shahawat ne minan nisa'i akwai wadda sakamakon hubbu shahawati minan nisa ya raba matan aure da gidajensu domin ya fitine su da wannan soyayyar da ya musu wani kuma ya raba iyaya mata da iyayensu sakamakon irin wannan soyayyar da ya musu to kaga duk waɗannan abubuwa abubuwa ne wanda ubangiji shi ya jefa wa mutum a ransa amma kuma Allah ya kushi irin wannan din su gina nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banin da kuma 'ya'ya. kaga an fara gabatar da annisa sannan kuma aka ambaci mai albani me hikima na gabatar da soyayyar mace akan soyayya san sha'awa ta soyayya ta yaya Abin da zai fahimtar da kai haka shine wato dalili na soyayyar da mutum yake yi wa mace har zai ji a ransa yana son ya haifi yaya da ita a bisa gwargwadon soyayyar da namiji ke yi wa matarsa bisa gwargwadon yawan haihuwa da yake soyayya da ita ina fata an fahimta shi yasa ma a shari'a namiji wanda yake auren mace sama da ɗaya mata biyu ko uku ko hudu an wajabta masa ya adalci a tsakanin matansa ta fuskar raba musu kwana amma kuma ba a wajabta masa ta fuskar kusantar su ba ina fata an fahimta zai iya kwana a ɗakin wannan amma bai kusance ta ba amma ya kwana a ɗakin wancan kuma ya kusance ta me yasa ya kwana a ɗakin wannan bai kusance ta ba ba a rike shi da laifin bai kusanci wannan ba tare da cewa ya kwana a ɗakin ta amma kuma ya kwana a ɗakin wancan kuma ya kusance ta sakamakon wato sha'awar namiji zuwa ga matarsa yana rataye ne da ƙarfin soyayyar da yake mata na fata an fahimta rashin sha'awar ya kusance ta na tare ne da kuma raunin soyayyar da yake mata duk wanda ya fi so cikin matansa to zai fi son ya rika kusantar ta a koda yaushe kuma ya fi son ta haifa masa 'ya'ya ya rika gani 'ya'ya ne da ya haifa daga ita ina fata an fahimta to tun da dai wato a bisa gwargwadon soyayyar da namiji ke yi wa mace yake son ya haifi 'ya'ya da ita to sai aka gabatar da ambatan mace sannan kuma aka biyo baya da ambatan ƴaƴa din ina fata an fahimta tare da cewa akan kai wani mataki da kuma soyayyar da mutum zai yi wa ɗa yakan fi soyayyar da ke wasa ina fata an fahimta soyayyar da dan adam ke yi wa ƴaƴansa soyayya ce wacce take ɗara soyayyar da yake yi wa mata domin ita soyayyar da ake yi wa mace soyayya ce wacce take da iyaka tana da limitation akwai mataki da in aka kai soyayya za ta ƙare tausayi da rahama kawai shi zai rage shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wa min ayatihi أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة wannan mawadda din za su zo ta ƙari na fata an fahimta duk abin da zai sa ka kaunaci mace ka so ta yakan ƙare idan kyanta ne wannan kyau zai ƙare a lokacin da ta tsufa na fata an fahimta idan wato nesa nesancin tsakaninka da ita zai sa kake marmaron ka zanta to daga zaran sanda ta dawo gidanka kuka zama ɗaya aka daɗe ana tare kuma to wannan haiba ɗin da kwaljini da za ka rika gani da yake sawa kake santa shi ma kuma nan sai ya kau idan zaran ta haihu da zaran ta shayar duk abubuwa da ke jawo hankalinka zuwa ga soyayyarta duk suna raguwa na fata an fahimta to daga nan kuma soyayyar sai ta narke sai ta koma kan 'ya'ya sai ka ga soyayyar da kake yi wa 'ya'ya da ita ta haifa maka ta ɗara soyayyar da ita kake yi mata to anan Allah madaukakin sarki a hikima na ambato mata sannan kuma ambato 'ya'ya domin daga su matan ne da aka so ake samun su 'ya'ya din to wal da kuma 'ya'ya wato soyayyar 'ya'ya da ainihin karkatar zukata da suke yi zuwa ga 'ya'ya wasu daga cikin bayan Allah akwai waɗanda wato wannan soyayya take karkatar da su daga ubangiji ta'ala sau nawa za ka gani mutum sakamakon soyayyar da yake yi wa ƴaƴansa 'ya'yansa suna saban Allah baya iya hana su ƴaƴansa suna keta hurumin musulmi baya iya cewa su dina 'ya'yansa suna shiga haƙƙin al'umma baya iya hana su 'ya'yansa sun kauce sun kangare daga bin tafarki mai kyau amma yana nan soyayyar da yake musu ta sa yana goyon bayansa akan aikin asha da suke yi akan aikin sako da suke yi akan aikin laifi da suke yi ko kuma soyayya ta ƴaƴa ta sa ya sakan musu da aka lalaye wasu su duk abin da suka ga dama baya son a takura musu shi bai takura musu ba kuma bai yarda wani ya takura musu ba shi bai musu fada ya musu nasiha ya ba su tarbiya ba kuma bai yarda wani ya musu fada bare ya musu nasiha ko ya ba su tarbiya ba to kaga wannan soyayyar sai ta halakar da mishi shi yasa ranar alkiyama da zai zo yana karan ubangiji yana karan ba yana karan mahaifinsa a gaban ubangiji ta'ala yana cewa iyaye na ai su suka ga su suka koya mu su ne a adallani sabil suna cewa ya ubangiji waɗannan su suka ɓadda ni daga tafarki na kyau su suka ki nuna min hanyar bauta su suka ki nuna min ka su suka ki nuna min abin da zai kusantar da ni zuwa gare ka to kaga wato ƴaƴa sukan kangarar da mutum su ruɗe shi ya ƙi bin Allah maɗaukakin sarki su ainihin shagaltar da shi ya ƙi yi wa kansa ibada in ka haɗa abin nan zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banin ubangiji ta'ala ya fassara wannan a wata ayar yace inna min amu inna min auladi inna min ah, azwajikum wa auladukum aduwwun lakum fahdharuhum yace ya ku mutane inna min azwajukum wa auladukum aduwwun lakum ku fa sani daga cikin matayenku da kuma ƴaƴanku akwai makiya a gare ku su wane ne da 'ya'yansu da matansu suka zama makiya a gare su su ne mutanen da matansu suka shagaltar da su daga yi wa Allah maɗaukakin sarki bauta suka yi bauta wa matansu ba wa Allah ba suka bi son zukatan matansu da abin da matansu suka ɗaura su a kai ba abin da Allah yake so ba kuma su ne waɗanda yawan 'ya'yansu suka sa wato suka shagaltu daga yi wa Allah maɗaukakin sarki biyayya sai suka bi abin da yake na 'ya'yayensu za ka fahimci cewa 'ya'ya sukan shagaltar da mutum daga bin Allah maɗaukakin sarki ayar da ta wuce a baya Allah maɗaukakin sarki yana cewa innal ladina kafaru bi ayatina lan tughni innal ladina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a 'ya'yansu da ainihin dukiyoyinsu ba za su amfane su da komai a gurin Allah ba 'ya'yansu ba za su amfane su ba sakamakon da suka hayayyafa yawan 'ya'ya maimakon ya sa su ƙara yi wa Allah maɗaukacin sarki godiya da yi masa bauta da kaɗaita shi kan ni'ima da yawan ‘ya'ya da ya musu to sai wannan ya shagaltar da su don haka dole dole dai duk yanda za a yi su yalwata wa ‘ya'yansu su biya wa ‘ya'yansu bukatunsu wannan sai ya shagaltar da su ba su tsaya suka yi salloli ba ba su tsaya suka yi ayyuka na istighfari da hailala da neman tuba ba ba su tsaya suka karanta al'kur'ani ba sun shagaltu da ‘ya'yan kawai a kan ƴaƴa sai ka ga mutum yana neman dukiya ta haram yaya za a yi duk yanda za a yi ya nemo domin ƴaƴansa su zama su ne kan gaba ya ciyar da ƴaƴansa haram ya tubatar da su haram ya shayar da su haram ya karantar da su ya kai su makarantu a ƙasashen waje da dukiya ta haram ya bi duk hanyar da zai bi ƴaƴansa su zama su ke sama da ƴaƴan kowa ta hanyoyi na haram to kaga wannan ƴaƴa sun zama fitina a gare shi ba su zama alkhairi a gare shi ba daga ƙarshe 'ya'ya sun zama ba mutanen kirki ba sun zama mutanen banza waɗanda suke ba su da tarbiyya ba su san Allah ba ba su san yadda za su yi wa Allah maɗaukakin sarki bauta ba kenan dalilan waɗannan 'ya'ya da Allah maɗaukakin sarki ya bashi ya yi wa mutane alfahari ya yi wa mutane ɗagawa ya wulaƙanta mutane kaga dai waɗannan zuyina su hubbu shahawati minan nisa'i wal banin 'ya'yan nan sun riga sun zama fituna a gare shi 'ya'yan sun zamo sababi na kangarewarsa da ƙin bin tafarki na ubangiji ta'ala to anan ubangiji yake kushe wannan amma kuma ubangiji ta'ala na iya ba wa mutum yaya kuma ya so waɗannan yaya ɗin amma ba su kau da shi daga bin Allah maɗaukakin sarki ba ba su kau da shi ba su mantar da shi da lahira ba ba su mantar da shi da tsayuwa ya wa ubangiji ta'ala biyayya ba irin wannan shine abin da ubangiji ta'ala ya yabo a kai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yabo a kai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tazawwaju waludan wadud fa inni mukafirun bikum al-umam yawm al-qiyamati yace ku aure mata alwalud masu yawan haihuwa alwalud kuma waɗanda kuke ƙaunar su domin ina son zan yi alfahari da yawan ku a sauran al'ummu ranar alkiyama to kaga idan mutum ya haifi 'ya'ya masu tarin yawa 'ya'yan suka zamo hanya ne na shigan lahira ya ba tarbiyya mai kyau ya kyautata tarbiyyarsu ya rika yi wa Allah madaukakin sarki godiya a bisa ni'ima da ya yi masa na waɗannan yaya ɗin to kaga wannan ya zama alkhairi a gare shi shi yasa a irin wannan ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi addu'a wa Anas dan Malik yace Allahumma atil umra waqfir dhanbahu wa akthir malahu wa walada ya ubangiji ka tsawaita rayuwarsa ka gafarta masa zanabansa ka yawaita dukiyarsa da 'ya'yansa sai zama yana da tarin 'ya'ya amma idan 'ya'ya suka kangarar da mutum sakamakon yawan 'ya'yansa, to sai ga zai yi girman kai wa bin gaskiya shi da yake ji yana da 'ya'ya, 'ya'ya da suke manyan ma'aikata 'ya'ya da suke manyan ƴan kasuwa to sai ka ga a unguwa ya mai da kowa bawa shi ne wanda yake ƴantacce a unguwa zai kaskantar da kowa a unguwa zai wulaƙanta kowa sakamakon yawan 'ya'ya da Allah ya bashi sun ɗara na sauran mutane a unguwa sakamakon 'ya'yansa mutane ne waɗanda suke sun yi ƙarfi ko a gwamnati ko a masarauta ko a kasuwanni da sauransu don haka wannan sai ya sa zai yi girman kai a mu'amalarsa da makotansa zai yi girman kai a mu'amalarsa da mutanen unguwa zai yi girman kai a duk wani wanda zai zo masa da gaskiya domin yana auna yaya matsayin mai shi yake a matsayin ƴaƴansa, yaya matsayin mai shi yake a matsayinsa shi da ya mallaki kaza to sai ka ga wannan ɗagawar ta sa ya kan gari sai ƴaƴa su zama fituna a gare shi a irin wannan shine abin da ya sami ya sami ainihin Abu Lahab ya samu Abu Jahal kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wala tuti kullu hallatin mahin hammazin masha'in binamin manna'in lil khairi mu'tadin azim utillin ba'da zalika zanin an kana zamalin wa banin saboda ga yana da ƴaƴa masu tarin yawa yaushe zai zo ya tsaya ya saurari annabi sallallahu alaihi wasallam shi da yake da ƴaƴa su wani yake da su wani yake da su wani da girmansa da shekarunsa da ƴaƴansa da sa da dukiyarsa yaushe zai saurara wa annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan zai zama sababi ne na halakarsa to dan haka ƴaƴa sukan zamowa hanya ce ta halakan mutum sai wanda Allah madaukakin sarki ya tsiratar da shi idan Allah ya taimaki mutum kuma ƴaƴansa sai su zamo sababi wato na shigarsa aljanna 'ya'yansu su zama mutanen kirki ‘ya'yansu su zama mutane ne da suke ba da gudunmawa wa addini addinin ubangiji ta'ala Allah ya ce wal qanatirul muqantara kuma an kawata wa mutane wato san al qanatir al qanatir jam'i ne na al qintar al qintar kuma abinda ake nufi shine dukiya mai yawa duk dukiya wanda yawan dukiyar ya kai ga mutum ba zai iya ibansa a hannu ba ko ya zuba a aljihu ba dole sai ya nemi wani abu ya zuba a ciki ya ɗora wannan shine al-qinfar ina fata an fahimta wato wani kuɗi mai yawa wanda yake akan iya dora shi a cikin wani abu a ɗore shi sakamakon yawansa za ka fahimci cewa abin da ake nufi da alƙintar wato dukiya Allah maɗaukakin sarki ya faɗa haka a sadaki da ake bayarwa ya ce wa kada a ihdahunna ƙintara kun bayar ɗaya daga cikinsu alkimbar wato dukiya mai yawa na sadaki kuma Allah madaukakin sarki ya faɗa daga cikin halaye da ɗabi'u na Yahudawa min ahlil kitabi man in ta'amanhu bi qintarin yu'addihi ilayk wa minhum illa ma dumta alayhi qa'ima wato wa min ahlil kitabi man in ta'amanhu bi qintarin daga cikin su akwai wanda in ka bashi amana na alqintar dukiya mai yawa yu'addihi ilayk wa minhum daga cikin su kuma man in ta'amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayk akwai wanda in ka bashi amana ka bashi rance na addinar fucika to kaga me kishiyar cika kuɗi mai yawa ina fata an fahimta to shine al-qinfar to dan haka Allah madaukakin sarki yace wal qanatir kanasir kuma jam'i ne na al-qinfar ana kiran dukiya da cewa qinfar idan dukiyar ta kai wani adadi da yawansa ya kai sai dai a kulla a leda ko a jaka ina ba an fahimta ko a buhu wannan shine tsimbar in ka hada ire-iren wannan da yawa kuma su ne suka zama alqanatir to bawa a rayuwarsa yana son ubangiji ta'ala ya bashi dukiya mai yawa yana son ya tara arziki ya tara kuɗi mai yawa wal da kuma wato dukiyoyi al wanda suke a tare masu yawa ina fata an fahimta lafazin al-muqantara daga wazanin mufa'lala wato abinda aka ninka shi ninki kan ninki wato dan adam yana daga cikin abinda aka kawata masa yana son dukiya ninki kan ninki shi yasa duk wanda yake mamakin cewa su wane wai kuɗi baya isan su ta yaya kuɗi zai ishe shi bayan ubangiji ta'ala ya ce wal qanatirul muqantara zaka ga mutum yanzu da zaka ba wa mutum tarin dukiya kaman wannan duniya to yana so a ƙara masa to kuma daga dukiyar waye za a tsara masa daga dukiyar talaka galibi idan ka ga mai kuɗi dukiya ba ta wadatar sa to daga na talakawa yake samu ina fata an fahimta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa law kana adama wadiyan min malin laftaga wadin akara wala yamla'u jawfa ibn adama illa turab da za ka bawa dan adam rijiya na kuɗi rijiyoyi guda biyu na dukiya da kuɗi mai yawa to ba zai biya ishe shi ba labtaga wajin akara zai ne nama a bashi wata hijiyar kayu na uku akan wannan biyan Allah ya ce wala yamla ujawfa ibn adama illa turab babu abin da zai cika cikin dan adam ya ji ya gamsu ya koshi sai kasar kabari to anan ne zai ce ya isa amma da zaka cika mai duniya da kuɗi zai ce a ƙara cika mai wata duniyar da kuɗi nan ma aka ƙara cika mai zai nemi haka to kaga duk wanda zai rika irin wannan fatan to babu shakka dukiya za ta shagaltar da shi daga bautawa Allah dukiya za ta sa ya gari in ma ya rauni a ibada in ma kuma ma ya yin ibadan gaba daya shi yasa ɗaya daga cikin munafukai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ibn jamil ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah a min addu'a in yi kuɗi ka ji fa shi bukatar sa kenan abinda cikin sahabban annabi babu wani wanda ya taɓa roƙon irin wannan in mutum ya zo sai dai ce a bashi aljanna sai dai ce a yafe masa zunubansa sai dai ce a warkar da shi daga cuta kaza amma shi kuɗi kawai yake so annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aksha an tuftana bil mal sai ina jin tsoro kar a fitine ka da dukiya yace shi dai a roƙa masa Allah har ma yace ya dau alkawali in dai aka ba shi dukiya in ya fara ciyarwa da yi wa da hidima sai an sha mamaki to sai annabi ya roƙa masa sai aka ba shi dukiya sai aka daina ganin shi a masallaci yana sallah tare da jama'a a jami'i har sai da sayyidina annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika sayyidina Umar ya je ya tara zakka da ya je ya tara zakka ya je gurin Abbas bin Abdul Muttalib Abbas bin Abdul Muttalib ya ce ai ni zakka babu zakka a kaina bana domin yana nufin ya riga ya ba da zakansa na shekarar da kuma shekarar da za ta biyu baya ka dubi yadda ake ba da zakka dan Allah wani shekaru goma ma da suka wuce bai bayar ba amma su har sun ba da na wannan shekarar da shekarar da ma ba su shige ta ba saboda yadda ake neman yardan ubangiji ta ala da soke haƙƙi na addini da aka shi zakkarsa ya riga ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama na shekarar da kuma shekarar da za ta biyu. to da ya je umar allah ya kara masa ya dawo ya samu abbas sai abbas ya ce ni ai babu zakka a gare ni to umar bai sake ce masa komai ba ya zo ya samu khalid khalid bin walid ya ce ni ma bani da abin da zan bada zakka ya zo ya samu ibn jamil ibn jamil ya ce babu bani da kuɗin da zan bada zakka a umar allah ya kara masa ya dawo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah kowa ya bada zakka amma banda mutum uku ammukal abbas baffanka abbas bai ba da zakansa ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya umar amma tadri anna amma rajulu sunu abi ya umar baka sani cewa babban mutum a matsayin ubansa yake ba don haka abin nan abbas zakansa a kai na yake ni zan ba da zakan abin nan abbas na wannan shekarar da kuma na baɗi ya ce wa amma khalidun fa innakum tazlimuna khalidan ya ce amma khalid ai duk wanda kuma zai ce Khalid ya bada wani abu na zakatu a so ake a cuci Khalid kuma a zalunce shi baka san Khalid ya tara duk abin da ya mallaka da kayan yakinsa da komai ya tara ya ce gashi ya bayar fi sabilillah sannan kuma ya ransa da ke jikinsa zuciyarsa da ke kirjinsa ya bayar da ita ma wa Allah madaukakin sarki don haka duk yaki da za a je a je da shi ya riga ya ba da kansa ya zama na musulmi ya zama na Allah da manzansa to kuma me za a sake cewa Khalid ya bayar yace wa amma ibn jamil amma shi ibn jamil wannan munafunci ke sa mutum ne da Allah ya bashi arziki kuma sai ya juya baya wa Allah shi yasa Allah madaukakin sarki yace daga cikin su akwai waɗanda suka yi alƙawari wa Allah in Allah madaukakin sarki ya ba su dukiya za su yi sadaka da Allah ya ba su dukiyan kuma bakhilu bi sai suka yi rowa da shi suka ki bayarwa wata wallahu hubbu aridona suka juya suka kauda kai suka juya ba su ainihin cika alkawalin da suka yi ba to an roƙa masa dukiyar amma aka daina ganin shi yana halartar janaza tare da sauran musulmi aka daina ganin sa a masallaci tare da musulmi aka daina ganin sa ma cikin jama'a gaba ɗaya yayi arziki ya je shi kenan kuma dukiyarsa ta zama sababi na halakarsa to kaga dukiya takan halakar da mutum mutum ya daina yin abubuwa waɗanda za su taimake shi akan yi wa Allah maɗaukakin sarki biyayya kuma wato babu wani mutum wanda ya fi jin tsoron karewar dukiya sama da mai dukiya yanzu wanda yake ba mawadaci ba wanda yake talaka dan ka ba shi dubu ashirin dubu hamsin dubu ɗari ya kashe ta bai damu ba baya damuwa domin dama ya saba zama babu kuɗi to amma shi wanda ke cikin wadatar nan kullum hankalinsa a tashe yake shi yasa wato duk wanda aka jarrabe shi da son dukiya ya haɗu da jarrabawa da babu jarrabawa da ta fi ta muni a duniya domin na farko zai shagaltu gurin tara dukiyar sai in ya gama shagaltuwa gurin tara dukiyar ya tara to kuma sai ya shagaltu gurin kiyaye dukiyar dan kar su kare dan kar su rushe to wannan ma sai ya shagaltar da shi kan ya an kara zai dai ji kamar yadda Allah ya ce alhaqum takafuru hatta zurtumul maqabir kanka an kara sai dai ka ji kafada shi yasa dukan wanda yayi arziki yayi arziki ya tambatsa har ya kai ga mataki a garinsa babu wani wanda ke dara masa to kuma ba za ka ga ya shagaltu da tarawa ba sai dai ya shagaltu da me za a yi domin kar dukiyan ta rushe me za a yi saboda kar sa kare to gurin shagaltar da kansa a kan dukiyar ta kare kuma to nan ma kuma sai ka ga nan ma babban aiki ne na fata an fahimta to haka mutane dukiya ke shagaltar da su daga yin ibada saboda ya shagaltu nawa ya shigo nawa zai fita nawa aka yi hasara nawa aka yi riba kullum tunaninsa kenan to ba zai tsaya ya sallah yadda ya kamata ba ba zai tsaya yin ibada yadda ya kamata ba ba za ka gan shi a gurare na ibada ba ba shi da lokaci ne ya tashi ya kiyamun laili in ka ga yana kiyamun laili to a kwance yake a kan gadonsa idanunsa biyu yana tunanin kayan nan za su iso lafiya ko ba za su iso lafiya ba yana tunani karfa mota ta yi hatsari a hanya kada wannan motar ta faɗi kaya a yi hasarar su kada mota ta ƙone a hanya a yi hasarar kaya da abubuwa makamantan haka to haka dai ubangiji ta'ala yake bayyana mana cewa yadda mutane suke son alkanatirul muqanta sai kaga dukiya sai ta shigar da mutum amma dukiya da mutum zai so ta domin yi wa Allah maɗaukakin sarki biyayya da ita domin ya ciyar da bayan Allah mabukata domin ya yi hidima wa addini wannan abu ne da ubangiji ta'ala yake san shi kuma bayi ma an soyar masa da haka irin wannan shi ne dukiyar da aka baiwa sahabbai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka ciyar da dukiyansu a tafarki tafarkin Allah madaukakin sarki mutum sai kaga yana yana kyauta ta'an la yakhshal faqa kyautar da ba a tsoron biyowar talauci baya mutum ya ba da raƙuma ɗari duka ɗaya ba tare da ya san za a buƙaci raƙuma ɗari ba wallahi al'azim sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam in suka tashi kyauta kyauta ce wacce za ta baka mamaki lokacin da aka aka aka a zamanin sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda wata shekara da aka yi yunwa babu abinci babu ruwa babu komai musulmi sun galabaita kai abin sai da ya kai ga aka zo aka samu sayyidina abubakar aka ce ya amiran na a nema mana mafita wahala ta yi yawa na abubakar ka ji manyan waliyan Allah na gaskiya ya ce ku koma da janku in Allah ya yarda kan rana ta faɗi Allah zai kawo mana mafita to ba malam kan rana ta faɗi sai aka ga raƙuma sama da dubu ana koro su suna shigowa garin madina akan kowane raƙumi akwai abinci akwai suturu akwai abinci akwai abin sha duk abubuwa na masarufi na jin daɗin rayuwa akwai akan raƙuman nan sama da dubu yan kasuwa daga ganin haka kowa ya washe baki to ai alhamdulillah kayan an an shigo da kayayyaki an yi oda an shigo da kaya cikin garin Madina miyagun yan kasuwa masu ƙara farashi suna ta duba waɗannan kayayyaki daga ina ne daga sham aka zo da su ko daga yaman daga ina aka shigo da su suna ta je tunanin wannan kaya mu za mu sayi domin mu bayar wa mutane mu sayi wa mutane aka zo da raƙuma aka shigar da su garin madina aka je aka samu wata farfajiya aka kwanta da raƙuman nan suke ta cewa waɗannan raƙuma da kayan abinci da aka zo da shi na wane ne masu harkar kayan abinci suna nan za a yi bukin ɗin su za su sayi masu harkar suturu da kayan sawa suna nan masu harkar takalma da duk abubuwa na masurufi na rayuwar mutane sai aka ce musu ai wannan raƙuma da abin da ke kai gaba ɗaya na Usman ne kaga manyan masu arziki arziki ta Allah da manzansa suka zo suka sami Usman suka ce ya Usman mun ji kaya da aka shigo garin Madina da shi cewa naka ne yace kwarai da gaske suka ce ya Usman ka san mu ne manya manyan yan kasuwa a nan garin Madina irin wannan kayayyaki da aka shigo da su babu 'yan kasuwa da za su iya saye sai dai mu ɗin mu saya mu sayar wa sauran ƙananan 'yan kasuwa don haka muke so a sayan mana ya ce to a nawa za ku sayi kayan da ke kan kowane rahumi sai su ce to za mu saya a kaza usman radiyallahu anhu ya ce an saya haka na hana su ce to an ƙara kaza usman ya ce an taya haka na hana su ce to mun ƙara kaza sai da ya ƙure duk wani mai kuɗi na ƙasar duk wani babban ɗan kasuwa da duk abin da aka ƙara na kuɗi a kamfani zai iya cewa ya saya to sai da ya ƙure daga ƙarshe suka ce ya usman wannan farashi da kasa wallahi babu mai iya sayanta a garin madina tun da mu ma muka gagara saye to babu wanda zai saya a madina kawai ka sayan mana ya ce to waɗannan kayayyaki da kuke gani na sayarwa Allah da su da aljanna sai yace a kirawo sayyidina abubakar sayyidina abubakar ya zo ya ce to a raba wa talakawan musulmi da ke garin madina don haka aka raba musu aka yalwata su suka samu abinci suka samu suturu suka samu duk abubuwa na masarufi na rayuwa to kaga waɗanda dukiyoyinsu ba su shagaltar da su daga biyayya wa Allah ba to haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suke suna dan Allah ya ba su tarin dukiya ka duba Abdurrahman bin Auf yana ɗaya daga cikin manya-manyan attajirai cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka kaura zuwa garin Madina an karfe musu matayensu an hana su tafiya da matayensu daga Makka zuwa Madina amma da ya isa garin Madina yake cewa a bashi na kuɗi zai yi kasuwanci ya biya cikin 'yan kwanaki da ba su kai sati ba ya dawo da kuɗin har ya san yadda zai yi ya juya sannan abu na farko da ya fara yi shine ya fara yalwata wa 'yan uwansa muhajirai waɗanda suke ba su da ƙarfi kuma ya yi aure a lokacin ya zama shi na farkon sahabi ma da ya aure a garin madina a lokacin to haka bayan allah nan suke dukiyoyinsu sun nemi aljanna da ita shi yasa idan ubangiji ta'ala ya tashi magana cewa sun sayi aljanna inna allah ishtara min almu'minina bi amwalihim wa anfusihim aljanna wato waɗanda suke muminai ubangiji ta'ala da rayukansu da zukatansu suka sai aljanna da dukiyoyinsu sakamakon dukiyoyinsu ba su shagaltar da su daga ibada ba da wannan dukiyoyin suke ayyuka na alkhairi to wannan ita ce dukiya da ake so amma dukiyar da za ta shagaltar da kai daga yi wa Allah madaukakin sarki biyayya ta mantar da mutum ubangiji to babu shakka wannan dukiya dukiya ce wacce take na sharri ba na alkhairi ba Allah madaukakin sarki ya ce wal qanatir al muqantara wato da ainihin dukiyoyi almuqantara waɗanda suke masu yawa minan zahabi na zinare wal fidda da kuma azurfa wato an ambaci zinare da kuma azurfa domin su ne tushen arziki a abin da yake tsabar kuɗi in ana magana ta tsabar kuɗi to tushe na tsabar kuɗi shine zinare da kuma azurfa to shi yasa aka ambace su anan Allah madaukakin sarki yace wal khailul musawwama wal khayl da kuma dawakai alkhair ismul jam'i wato suna ne na jam'i wanda ba shi da mufradi kamar yadda wasu ma'abota ilimi suka ce wasu daga cikin ma'abota ilimi suka ce kuma a'a lafazin khair yana da mufradi guda ɗayansa shine ha'il kamar yadda zaka ce tsayir jam'i ne sai ka ce tsa'ir wato wanda yake guda ɗaya to amma magana mafi karfi alkhair wato suna ne da ake raɗa shi a wajen na raƙuma to mutane na daga cikin abin da ubangiji ta'ala ya kawata musu shine san wato dawakai alkhailul musawwama dawakai waɗanda suke sanannu ai almu'allama dawakai waɗanda suke suna da alamu da ake gane su saboda ƙoshin lafiyarsu da ƙibarsu kowane mutum yana son irin wannan doki doki wanda yake ya sha kiwo mai kyau doki da jikinsa ke sheƙi daga nesa kana iya gane shi a cikin dawakai 'yan uwansa saboda rana ta hasko za ka ga jikinsa na sheƙi ga alamun ya ci ya ƙoshi doki na da cikakken lafiya kowane mutum yana son irin wannan doki kuma a kowane zamani da kowane lokaci a duk zamani da aka samu ababen hawa ba a daina sha'awa da shauƙi na dawakai duk zamani duk yadda aka fito da ababen hawa na zamani doki yana nan a matsayinsa na abin hawa mai haiba doki yana nan a matsayinsa na abun hawa da yake da kurjini sama da sauran ababen hawa din to Allah madaukakin sarki ce duk an soyar wa mutane da wannan to akwai wanda zai tanadi waɗannan dawakai din ba dan Allah ba zai tanade su saboda ya alfahari wa mutane zai tanade su saboda a je a yaƙi a yaƙi musulunci da waɗannan dawakai din to kaga wannan ya zama fituna a gare shi amma wanda zai ciwon dawakai ya so ire-iren waɗannan dawakai domin ya hau ya je ya jihadi babu shakka wannan soyayya da yi wa irin waɗannan dawakai ɗin soyayya ce wacce take abin yabawa a gurin Allah maɗaukakin sarki to mutane na da cikin abin da aka ƙawata musu shine son waɗannan dawakai ɗin to wani son dawakan nan da kiwon da wane ne sai ya shagaltar da shi daga ubangiji ta'ala kaga baya ibada a lokacin da ya kamata ya ibada kai wani abincin da zai ciyar da dokinsa ya fi abincin da yake ciyar da waɗanda suke da haƙƙi akan su ciyar da su wato iyayensa da matansa da 'ya'yansa to kaga wannan abin ya zama halaka a gare shi Allah ya ce wal an'am da kuma dabbobi al an'am jam'i ne na an'am in aka ce an'am guda daya a harshen larabci galibi ana nufin raƙuma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min kumrin ni'am min kumrin na'am wasu suka ce min kumurin ni'am in ka ce min kumurin ni'am to ka bata hadisin sai dai ka ce min kumurin na'am an na'am kuma abin da ake nufi shine wato wato raquma amma in aka ce al an'am to abin da ake nufi da al an'am wato sune tumakai da awaki da kuma shanu da kuma raquma waɗannan nau'uka guda hudu su ake cewa ainihin an na'am Allah madaukakin sarki yana cewa samaniyata azwaj min ad-da'an ithnayn wa min al-ma'zi ithnayn wato wato anna'am din aure takwas ne wato bibbi suke guda hudu in ka haɗa sun zama nawa sun zama takwas Allah madaukakin sarki yana cewa min ad-da'al ithnayn wato daga tumakai ithnayn guda biyu tumakai mai da me kenan da rago da kuma kinkiya wa min al awaki kuma guda biyu da akuya da kuma tauri sannan Allah ya ce wa min al-ibli ithnain haka ma kuma a raƙuma guda biyu wanda lafazin ibli shi ma yana nufin ismun jam'i suna ne na ainihin jam'in wato raƙuma wato da raƙumi da kuma taguwa wa min al-baqari haka nan ma a shanu guda biyu wato da sa da kuma saniya waɗannan su ake cewa da al-an'am in ka ji an ce al'an'am to ana nufin da tumakai da awaki da shanu da raƙuma su hudu ɗin nan in aka haɗa su su ake cewa al'an'am amma in aka yi mafuladinsa aka ce an'am kaɗai to ana nufin raƙuma kawai shanu ba su shiga ba tumakai ba su shiga ba awaki ba su shiga ba ina fata an fahimta kamar yadda annabi ya ce la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min umurin na'am Allah ya ce an soyar wa mutane da waɗannan abubuwa ɗin walhar da kuma ainihin kayan noma wato yana daga cikin abin da yake shagaltar da mutane daga ubangijinsu shine kayan gonaki wani saboda noma in ya fara noman nan baya tsagowa har lokutan sallah su wuce za ka fahimci haka idan kana hira da mutane da suke mazauna ƙauye wallahi sai ka ga mutum kan yi sallah asubahi zai fita gonarsa lokacin sallah asuba zai riske shi a hanyar gona kuma ya je ya fara noma a kira sallar azahar a kira la'asar duk bai tsaya yi sallarsa ba yana dan yana ci gaba da noma ya ce ai sai ya noma wancan gurin bari ya sa wancan guri duk mutane a gona kai suna yin haka wani ma ya ce sai ya dawo gida salloli biyar sai ka ga gaba ɗaya zai zo ya haɗa su bayan rana ta faɗi a gona bai tsaya yi su ba ya shagaltu da wannan ko san da ya zo yana girba kayan gonansa ko sanda ya girbe zai je ya sayar waɗannan zai su shagaltar da mutum daga ubangiji ta'ala ko kuma ya girbe din ya ainihin gyara kayan gonansa sai ya kifar da zakarsu duka waɗannan suna daga cikin abubuwa da aka ƙawata wa mutum mutum yana son idan ya yi noma ya ga gonansa ta yi kyau shi yasa babu wanda ya fi kowa jin daɗin a ruwan sama kamar manomi an ya ga hadari ɗin nan to kamar shi aka yi wannan hadari da an fara ruwa cikin dare yana da shaduls yana da harkoki da ya riga ya shirya zai yi a gobe amma da ya ga an yi hadari cikin dare duk sai ya rushe ce gobe gona za a yi Alƙawari da ya yi sai ya warware duk wani abu da aka kulla tsakaninsa da mutane sai ya warware sakamakon sawun giwa ya take na raƙumi ba za ka fahimci haka ba sai in kana zama da mutanen karkara wayanda suke a ƙauye haka za ka gani suna yi wallahi al'azim sakamakon wato an yi ruwa cikin dare muƙaddara safiyar daren ɗaurin aure za a yi to wallahi in aka yi ruwa cikin daren to kawai a ɗaga wannan ɗaurin auren saboda za a rasa shaidu wanda za su shaida ɗaurin auren duk an tafi gona duk wanda ya zama a ƙauye ya san irin wannan don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce wal har haka nan ma da kai suka shagaltar da mutane daga yi wa Allah maɗaukakin sarki biyayya Allah ya ce to duk waɗannan abubuwa da aka faɗa zalika mata'ul hayatul duniya jin daɗi ne kaɗai na rayuwar duniya kuma jin daɗin rayuwar duniya na ɗauke da kunci da wahala ciki shi yasa wani abu da zai baka mamaki shi jin daɗi na duniya ma sai ka sha wahala sannan ka same shi in ka same shi kuma sai ka same shi ɗan ɗan kaɗan galibi wanda ka ga a yau yana jin daɗi a nan duniyar ya tara dukiya ya tara kyawawan mata ya tara gonakai ya tara duk abubuwan nan da aka faɗi to sai ka ga a shekaransa daga shekarun balagarsa zuwa kaiwansa shekaru talatin zuwa talatin da biyar duk ba shi da waɗannan abubuwa duk ba shi da su matayen bai tara kyawawan ba ƴaƴan bai tara da yawa ba dukiyar bai tara da yawa ba sai da ya kai talatin da biyar zuwa arba'in arba'in da biyar hamsin a nan ne ya tara waɗannan abubuwa ɗin ina fata an fahimta da ya kai hamsin an doshi sittin kuma shikenan cututtuka sun fara zo masa yara sun fara yawa fitunturu da wane ne sai ka ga daga nan kuma an daina jin daɗin dukiyar to sai ka ga mata'ul hayatid duniya ɗan da ake jin sa bai wuce a cikin 'yan shekaru sha biyar na rayuwarka ba to kaga yaushe mutum zai rutu da wannan jama'a ya sha wahala yana tarawa kai wani ma sai da ya shekara arba'in da biyar zuwa hamsin sannan arzikin ya daidaita to arziki na daidaita kuma daga nan komai ya daidai masa daɗi duk abin da ya kamata ya ji daɗinsa in mota zai hau ba zai hau ta zamani ba domin yanzu ya riga ya wuce shekarun ya hau motoci na zamani na fata an fahimta idan gida ne ma haka ya riga ya kai wani mataki matan ma da yake so ya aura kyawawa masu ƙananan shekaru yanzu ya wuce matakin da za a so shi kamar yadda wani sha'iri yake cewa yake cewa wai yake cewa mutum ne idan idan idan ida idza shaba ra'sul mar'i aw qalla maluhu falaysa lahu fi na nasibu yace shi dai mutum in dai furfura ta riga ta fito wa mutum aka ko kuma ya zama na bashi da kuɗi to shi kuma bashi da rabo a soyayya dangane da mata shi ba baya daga cikin lissafin su duk kuɗansa da zai zo da furfuransa da furfura akai to shi kuma ba shi da ba za a ma saurare shi ba saboda ya riga ya wuce wannan mataki din to Allah ya ce zalika mata'ul hayatid dunya mutum kaga kaga mutum yana jin daɗi idan ya auri irin matar da yake so ko to amma fa tana bata mai rai ta ne masa abubuwa waɗanda suke ba daidai ba kilan ma ta sa ya fita daga gidan ba tare da ya shirya ba saboda abun bakin ciki da takeici a duk da dai haka aka fi mata daɗi da zai samu daga gare ta shine ɗan kaɗan amma damuwa da matsaloli da rashin kwanciyar hankali duk wannan ya fi yawa a cikin wannan mata ɗin da aka faɗa sannan yana son dukiya domin hankalinsa ya kwanta to a dukiyar nan kullum hankalinsa yake a tashe yake me aka samu me aka yi hasara yaushe za su iso yaushe ba za su iso ba yaya za a yi a kiyaye domin karsa su ƙari kaga wannan shi ma wani tashin hankali ne to 'ya'ya ma haka ya'yansa kullum yana nan yana cikin fargaba kar a ce wani ya ji yayo kaza ai kaza ya samu wancan ai ya yayi rashin lafiya da abubuwa makamantan haka kaga shi ma wannan wani tashin hankali ne Allah ce zalika mata'ul hayatid duniya duk waɗannan abubuwa jin daɗi ne na rayuwar duniya to kuma mara jin daɗi na rayuwar duniya Allah ya sifanta shi da cewa abu ne wanda yake ɗan kaɗan wa ma haya hayatud illa qalil wato jin daɗi na a rayuwar duniya ɗin nan in ka kwatanta shi da na lahira to na duniya wani abu ne wanda yake kalil in ji Allah in Allah yake kalil to kuma kalil ɗin ne to Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa wallahu hu husnul ma'ab shi ubangiji ta'ala husnul ma'ab wato kyakkyawan makoma ga Allah madaukakin sarki yake kyakkyawan makoma ba a mata da kake so da suka shagaltar da kai daga ubangiji ba kyakkyawar makoma ba a yaya da dukiya da dawakai da kaso da suka shagaltar da kai daga ubangiji ba kyakkyawar makoma na ga matan aljanna da kaso suna can gurin ubangijinka kyakkyawan makoma na ga yan aljanna da za a baka wildanul muqalladun da za a baka wannan shine wanda yake abu mafi kyau kyakkyawar makoma da wakai da za a yi maka a aljanna na haske in ji Allah madaukakin sarki kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar da yan aljanna za su je ganin fuskar ubangiji za a zo musu da wasu dawakai da aka halicce su da haske to wancan dawakan sun fi maka dawakai da za ka yi a nan a duniya to Allah madaukakin sarki ya ce kyakkyawar makoma a gare shi suke Allah ya ce kul a unabbi'ukum bi khairin min zalikum to in ba ku labari game da abin da shi ya fi haka alkhairi shi ya fi matayen nan da ƴaƴayen nan da dawakan nan da duk abin da aka ambata na dukiya na duniya in gaya muku abin da shi ya fi haka alkhairi lillazina taqaw inda rabbihim jannat ga waɗanda suka ji tsoron Allah inda rabbihim a gurin ubangijinsu jannat ka ji maimakon a ce lillazina taqaw jannatin inda rabbihim ga waɗanda suka ji tsoron Allah suna da jannatai a gurin ubangijinsu sai aka gabatar da cewa a gurin ubangijinsu suna da aljannatai dan a nuna maka cewa a aljannar ma su ne makotar ubangiji ta'ala shi yasa matar fir'aun asiya Allah ya kara mata yadda take cewa rabbi ibn li sai ta ce indaka baitan fil janna sai da ta nemi makota sannan ta nemi gida alayka bin jari qabla dari ka fara dubawa waye zai zama makotanka makocinka kanka nemi gida ina fata an fahimta to Allah madaukakin sarki dan ya nuna musu musu kusancinsa da su ranar alkiyama sai da ya fara cewa inda rabbihim sannan ya ambaci jannat lillazina taqaw ga waɗanda suka ji tsoron Allah inda rabbihim a gurin ubangijinsu jannat suna da aljannatai waɗannan aljannatan tajri min tahtiha al-anhar wato ƙoramu ƙoramu da suke ƙawata kyau suke ƙara kyau a wa aljannatai suna nan suna gudana a gefe min tahtiha anan min hauliha domin wato zuruf wato zarf duk kalmomi waɗanda suke nuni akan wuri sukan iya zuwa su maye gurbin yan uwansa a ma'ana don haka min tahtiha anan ana nufin min hauliha ina fata an fahimta wato a gefen aljannatan koramu na gudana Allah ya ce khalidina fiha suna nan da wamammu a ciki wa azwajin mutahhara kuma a cikin aljannatan suna da mataye mutahhara masu tsarki ba irin mata na nan duniya waɗanda suke da najasa ba mutum baya iya sumbatan matarsa in ta farka daga barci sai ta yi sai ta yi brushing sai ta aswaki kaga babu tsarki a nan mutum baya kusantar matarsa a lokacin da take cikin biki kai wani ma baya iya cin abincin matar da ta haihu saboda zai rika kyankyamanta ya rika kyamanta ko mutum baya iya kusantar matarsa a lokacin da take cikin al'ada to amma matan aljanna ba sa al'ada matan aljanna ba sa biki matan aljanna ha da fake majina matan aljanna ba sa yi amma matan duniya suna yi ma'anar wa azwajin mutahhara mataye waɗanda suke masu tsarki sun tsarkaku daga ka kusa da su ka ji karni sun tsarkaku daga ka suna al'ada ko biki ko wani abu wanda zai sa kai kyankyami na mutum duka wannan sun tsarkaku daga wannan Allah madaukakin sarki yace wa ridwanun min Allah kuma suna da ainihin wato ridwan yadda daga ubangiji ta'ala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa yan matan aljanna guda daya da za ta tofa yawanta a koguna guda bakwai cikin manyan koguna na duniya to kowane ruwa a duniya sai yayi zaki sai yayi dan ɗanɗano to kaga wannan shine wa azwajin mutahhara din kenan ina fata an fahimta to ina kuma ga wanda ya ɗanɗani yawon ba ma wanda aka tofa yawon ciki ba na fata an fahimta wannan ayar za mu maimaita ta gobe insha Allah ta'ala sakamakon yanayin lokaci abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa abinda muka faɗa bisa kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana wa Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu